magana yanzu gashi ya iso da nake cewa Sheikh Malam bakar Madatai kuma gashi na kai karshe Allah ahlan wa sahlan wa marhaban biku su shehi muke magana su Sheikh Malam bakar Madatai su rubuta mana kai masu su'ali wa jawab waɗanda suka ɗauki suka kumshi irin wadannan bayanan masu bayani akan fadala da yin ladabi ga janabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanana kanana waɗanda zamu raba islamiyoyi wannan babban malami namu da nake magana tun da shi kuma Abubakar Madatai babban malami ne wanda dukkanin waɗanda suke biye da mu da social media da waɗanda suke zaune a wannan masallacin sun sani babban alunaka anil anfal qul al anfal lillahi wa rasul to dan me mu za mu raba mun isa mu raba tsakanin Allah da manzon Allah ba mu isa ba sannan ga malamin su yana faɗi abinda daga ƙarshe abinda Ibn Taymiyyah yake cewa fala yajuzu an yufarriqa bayna Allah wa rasulihi fi shay'in min hadhihi al-umuri baya halatta a bambance tsakanin Allah da manzon Allah ga kowane abu a cikin wadannan al'amuran wurin nahayi ne wurin amru ne wurin ikhbaru ne wurin bayanu ne in ji ibnu taymiya me yasa ba su ce mishi mushriki ba saboda yana malamin su mu kawai mun ce ba mu yarda a fadi wannan kalimar ta suqul adab na ladabi ga janabi sallallahu alaihi wasallam a ce ba a neman taimako a sallallahu Salatu salama na kasa daraja ne kenan annabi Salatu salama ba ya iya yi ajaz ne kasawa ce sifa ce ta kasawa wanda ya sifanta a sallallahu Salatu salama da sifa ta kasawa ya su su'ul ya yi ɓatanci ga janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dole mu kula maye mayan malumin su ɗauki matakai wanda ‘yan uwa ƙannenmu da ɗiyanmu da za su taso a nan gaba ba za su fada cikin wannan halakar ba mu yawaita karanta da littattafai irin su ashifa bi ta'rifi hukukil mustafa irin su ashma'il muhammadiyya mu fitar da su ga mutane da doktoci da maimai malamai irin su Sheikh Abubakar Madatai waɗanda Allah ya ba su ilimi na musamman su rubuta littattafai waɗanda za mu raba islamiyoyi masu su'al wajawa masu bayani akan daraja da yin ladabi ga janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rubuta su a warwata saboda yaranmu da za su taso daga baya a karantar a makarantun ne mu kuma mu ɗauki matakai na karantarwa gashi kuma babban shehin ma da nake magana yanzu gashi ya iso da nake cewa shek mala Abubakar Madatai kuma gashi na kai ƙarshe hayyakumullah ahlan wa sahlan wa marhaban biko su shehi muke magana su shek mala Abubakar Madatai su rubuta mana littafai masu su'ali wa jawab waɗanda suka ɗauki suka kumshi irin waɗannan bayanan masu bayani akan fadala da yin ladabi ga janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanana kanana waɗanda zamu raba islamiyoyi wannan babban malamin namu da nake magana tun azu Sheikh Malam Abubakar Madatai babban malami ne wanda dukkanin waɗanda suke biye da mu da social media da waɗanda suke zaune a wannan masallacin sun sani babban shehu namu yana da littattafai da dama kuma mu amfana da shi kwarai-kwarai da gaske ya yi littattafai da dama gudan da mun amfana da shi wallahi ba ba za mu iya misalta ba sai dai Allah ya saka mishi da alkhairi kuma irin karance karancen suna na shifa da yake yi Allah ya saka musu da alkhairi ga sunan Sheikh Malam Burhanuddin da haka irin wannan shawara ita ce na rufe da ita da yake lokaci yayi ana ta nuna mai maluma suna suna jira wannan shawara ta karshe da na rufe da ita mu ɗauki mataki na watsa karatu su a shifa a shima'ilul muhammadiyya su shawahidul haqqi na shehu yusuf nabhani su mawahibul ladunniya mu ɗauki matakai na watsa irin waɗannan karatu a yawaita yin su a cikin masallatai sannan mu yi wannan ƙananan ƙananan littattafai domin yaran mu da ke islamiyoyi wannan littafin da na karanta cewa nukta ta haqqullahi wa haqqu rasulihi mutalazimani babban malamin mu Sheikh Malam Abubakar Madaje wata muna waya da shi yace min Sheikh Nasiru Kabara Allah ya shi masa rahama yake cewa duk kurakuran ibn taymiya idan aka karanta littafin na ana yi mishi a wannan littafin kadai irin yadda ya kare janabi annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi mishi afwa to shi yasa a wajen wannan difa'in ne zo na dauko wannan littafin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala majmu'atu ansaru sufi ansari sufiya a Nigeria ta shirye wannan taron Allah kuma wajen sarki ya dauke ta ya karbe ta Allah maɗaukin sarki ya mai da kowa gidansa lafiya mu ba da muka zo daga nesa daga jauhi daban-daban Sokoto Bauchi Gombe Kano Allah maɗaukin sarki ya mai da kowa gida lafiya da Jos da Abuja muna roƙo Allah subhanahu wataala ya saka ma kowa da alkhairi ya ƙara mana soyayya annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka annabi rahma sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu